Sashen Hausa na Studio Kalangoy ma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 a nan Yamai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 18 ga watan Fabrairu na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa a yau shugaban kasa Isu Muhammadu ya kaddamar da gada ta uku ta birnin Yamai da ake kira gadar General Sani Kunce. Jama'a na kusa da gadar sun bayyana gamsuwarsu. su. a cikin wannan shiri za ku shi bayanai kan bangaren ilimi na tsare-tsaren shugabanci na 'yan takara guda biyu a zaben shugabancin kasa na 21 ga watan fabrairu a nishar a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da karin bayani akan hira da hamadu yunusa wanda katin sa ta zaɓe ke dauke da hoton kujera kawai maimakon hotonsa wadda kuma ta yi ta yawo akan kafafen sada zumunta. A yau ne shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da gada ta uku ta birnin Yamai. Wannan sabuwar gada an ayyana mata sunan General Sani Kunce. Mu muku da cewa ayyukan gadar sun soma ne a watan Disambar na 2017 wato kuma ƙasar China ce ta ɗauki nauyin ayyukan da suka tashi miliyan 79 na dolar. Mazauna bayan ruwa sun yaba da ginin wannan gada wadda suka ce ta kusanto su da birnin Yamai. Wallah wannan gada dai alhamdulillah. Mu kaga can ma gorun can yanzu da aka yi wannan gada mu hankalin mu ya kwanta wallahi. Mun gode wallahi. Hanyar nan kuma amfani ne ga kowa. Kaga yanzu dezen pom premier pom mu mun huta da can. Can za ka iya ka biya tamanin yanzu haka arba'in kawai za ka biya ka shiga mai wallahi alhamdulillah mun gode wallahi. Duniya hanya hanya ya fito ana fa amfani da yawa. Kuma abun muke so mu yi ma gwamnati godiya mu musu godiya abun muke so bayan wannan a yi mana kasi saboda yara masu tsallake hanya. Ni ga ta yana kawo min kari da dama baske ba mu da mutane kwarai na nan ga amma yanzu da an ka buɗe wannan hanya na nan ga mu ma mun samu kari jama'a su zaka a taru ai sana'a ko sana'a haka nan ga tana tafiya kowace iri ta kuma ne yanzu ya zama to karfin mu ma mun ji daɗi ya ƙara mu gaba. A yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da zaben shugaban kasa a Nijar, komi ya zo daidai a game da shirye-shirye a fuskar jihar Zandar a cewar shugaban hukumar zaɓe ta wannan jiha Shebu Musa a hira shi da Mustapha Maman Sani. Shirye-shiryen zaɓe suna tafiya daidai abin da ya shafi kayan zaɓe ya yi kwanaki uku kenan da da'irori hamsin da biyar na jihar Zandar tuni sun samu kayan zaɓe. Tuni ma da yawan mazaɓu suna cikin shirye-shiryen zaɓe na kai akwatunan zaɓe a rumfunan zaɓen. A ɓangaren ba da horo an kammala. Na gani akwai waɗansu rumfunan zaɓe da 'yan siyasa suke son su sake wakilansu. Alhali waɗanda suke nan tuni sun yi rantsuwar kama aiki. Waɗanda suke son canzawa su yi da wuri don mu ɗauki mataki waɗannan sabbin wakilai sai su yi rantsuwar kama aiki aiki kafin ranar zaɓe. A gabatar zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ran 21 ga watan Fabrairu a Nijar, Studio Kalangu na baku damar sanin tsare-tsaren shugabanci na 'yan takara guda biyu. A yau Dr. Amadu Alahuri Diallo, mamba a ma'aikatar yakin neman zaɓe ta ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya, ya yi ƙarin bayani akan ɓangaren ilimi na tsarin ɗan takara Bazum Muhammad a da Tarnan Fudayi Ahmed. Da farko dai abin tuni ɗan takara Bazum shi ma malami ne na makaranta kenan yana da masaniya a wannan fanni don haka ne ya zo da waɗansu sabbin hasashe domin sauya abubuwan da suke wakana a yau kuma yana son a kawo gyaran fuska ga makarantun horar da malamai don horar da malamai su san makamar aiki inda waɗannan malamai za a ɗauke su kai tsaye a cikin aikin gwamnati sannan akwai kuma tsarin kula da karatu 'ya'ya mata da za a ba su damar kammala karatunsu duka waɗannan tsare-tsare ai musu kasafin kuɗi da zai kai miliyar miliyar 300 wanda zai kai kashi 20 zuwa 21 cikin 100 na kasafin kuɗi ga baki daya. Yanzu bari mu shiga bangaren ilimi na tsarin shugabanci na ɗan takarar jam'iyyar RDR canji Muhammad Usman tare da Dr. Sani Abdu mataimakin daraktan yakin neman zaɓe na jam'iyyar. Tsarin ɗan takara Muhammad Usman bisa fannin ilimi ya tanadi samar da kayan aiki tun daga ajin firamare har zuwa college lise har zuwa ilimi mai zurfi inda za a samar da kayan aiki don ba da karatu mai inganci. Ɗan takara Usman ya tanadi malamai masu ƙwarewa a cikin yankunan karkara sannan kuma za a tanadi abinci ga 'yan makaranta don baiwa ɗalibai 'ya'yan makiyaya su tsaya su yi karatu a tsawon shekara kuma su amfana da ilimin boko kamar sauran yara da ke cikin garuruwa mun tanadi kasafin kuɗi a wannan fanni da su kai miliyar dubu goma sha biyar a tsawon shekara biyar kasafin kuɗi a fannin ilimi ya kwashe kashi ishirin cikin ɗari. A farkon wannan makon a Yamai ana fuskantar lokaci mai kura da sanyi cikin dare da safiya. Iskar ɗari da ke kadawa na fitowa daga yankin wato arewacin Nijar da kuma Chadi. In shi mummuni bubukar jami'i a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a zantawar shi ta wayar tarho da Fanta Shamsu. Abu na farko abin da muke gani a nan yamai akan kura da ke kadawa tun farkon satin nan lalle ba bakon abu ba ne saboda muna cikin tsakatsakiyar fita sanyi ne shiga lokacin zafi a nan Nijar da an saba da ganin irin wannan yanayi na kura mai kadawa inda jiya wani sabon iska mai kadawa ya kado wanda ya taso daga Chadi duka duniya ta san shi Gaskiya za a ci gaba da ganin irin wannan yanayi har zuwa ƙarshen satin nan da abin zai iya yin sauki Kuma al'amarin zai sake dawowa har zuwa cikin watan Maris. Za a ga wani iska mai kadawa da ƙura. a farkon makon nan an shirya wata haduwa tsakanin shugabannin kasashen kungiyar jason sahel a birnin injamena na kasar chadi a cikin jawabinsa shugaba emmanuel macron na faransa ya bayyana cewa ba za a rage adadin sojojin faransa a yankin wato a yakin iyakokin a yankin iyakokin kasashe uku ba kai tsaye domin kungiyar masu kishin shimfiɗa dalar musulunci a yankin sahara ta rasa wurare wuraren da ta kama da kuma rasa mayaka masu yawa ta yaya za a yi fashin bakin yanayin tsaro shekara ɗaya bayan taron koli na birnin po a ƙasar faransa ga amsa daga bakin ibrahim yahaya ƙwararre a fannin tsaro. il-43 Abubuwa biyu daban-daban ne ya kamata a riƙe a cikin maganganun shugaba Macron. Abu na farko shine bisa dakarun yakin sojoji da aka kaddamar don a wajen taron Po a watan Janairu na shekara 2020 da ya tursasa sojoji watattakar 'yan ta'adda. Wannan dabarar an ci riba a kanta, inda shugaban Macron ya ce sai an ƙara ƙarfafawa tare da zuwan dakarun Chadi a yankuna iyakoki uku. Abu na biyu ya kamata a sa samar da siyasa domin kariya da tsaron ma'aikata a yankunan da ke akwai tashe-tashen hankula. Abin da ya shafi maganarsa ta farko ya ce taron po ya sa an samu riba na cuɗayya da abokanin hulɗa na Balkan a yankunan iyakoki uku. Amma bai kai lokacin da ya kamata a bayyana nasarar da aka samu. An da ayyukan gini a wurare 26 tsakanin watan Nuwambar na 2020 kawo yau a karamar hukumar karkarar ta gazar a gundumar Ballai Yara. Hukumomin karamar hukumar ne suka ɗauki wannan mataki bayan sun gano cewa ana gini ba kan ka'ida ba a wuraren gwamnati da kuma na masu zaman kansu. Abdu Dauda ma'ajin kuɗi a ma'aikatar magajin garin ta gazar ya yi wa Hassan Mummuni ƙarin bayani. wanga watan nasaru da ake cira november a cikin shi mun tsaye da ayyukan gini 26 dalilin da yasa mun ka tsaye da waɗannan ayyukan nan na gini saboda hilayen nan da suke gini cikinsu domin an fidda filayen nan ne don makarantu da gidan likita da wurin da yara za su buga balo wannan yasa mun ka tsaye da ginin nan domin mun ka ce bai kamata ba hidda hili saboda ma'aikata mutane su zo su ɗoka su maida su hilin gini wannan gidajen takardu su kasa mata hana a gari idan kana son kai gini ya kamata ka tai ka nemo izini a wajen da'ira su suke baka izini ka tai ka yi irin ginin da kake so a cikin hilin da kake bukata kafin ka fara wannan aiki naka akwai wasu takardu da ya kamata ka shirya ka kai yi tambaya wajen da'ira su baka izini a cikin wannan takardun ana tambayar ka kawo takardar gidan da kuma wani lissahi da za a yi maka ka biya kuɗin A shiya ministan ilimi mai zurfi ya aza tubalin farko na ginin dakunan kwana domin ɗalibai mata na jami'ar Maradi. Harisu Abdurrahman, sakataren janar na kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'ar dan Kulodo ta Maradi ya bayyana cewa waɗannan ɗakuna za su ba su damar rage cinkoso a ɗakunan kwana da ake da su a halin yanzu. Kwata-kwata bai kamata ba a cikin al'umma ake mata da maza suna rayuwa a ɗakunan kwana guda a can jami'a. Shi yasa ƙungiyar addinin musulunci ta ɗauki alkawarin taimaka muna saman wannan matsalar. Taimakon nan zai sa mu rage cunkoso na ɗalibai. Wagga matsalar tana faruwa ne a dalilin da makwani guda a akwai tsaftatacce a can jami'a. Duk sauran makwanin da a akwai jami'a ke take ɗaukar ta haya a wajen wasu mutane masu zaman kansu. Don haka muke bukatar ayi yi sabin gini na wajen kwana a cikin jami'a kuma wannan gini da za a yi za su rage muna kaɗan da cikin matsalolinmu ba a yi gine gine wajen kwana kaɗai ba a gina muna hada wurin da za mu iya kula da al'adunmu muna sa da ayyukan na su kare a cikin sati masu zauwa wannan zai kawo babban farin ciki a wajen ɗalibai haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a lokacin rabon katin zaɓe musamman a yamai an gano kurakurai akan wasu katunan misali wani katin da ya yi ta yawo kan kafafen sada zumunta inda ake ganin hoton wata kujera a wurin hoton ɗan ƙasa mai katin hamadu yunusa ya amince ya tarbe mu a shagonsa da ke kasuwar katako ta birnin yamai fanta shamsu ta haɗa mana rahoto ga kuma fasarar rahoton nata daga bakin hawa usman a lokacin da ake rarraba katotin zaɓe a birnin yamai wata katin ta ja hankulan waɗanda ke nan tsaye abin mamaki da ke saman katin shine maimakon a ga mutum kan kujera sai aka gano kujerar ba kowa a kai sai gashi an sha yada hoton katin ta hanyoyin sadarwa na zamani daga nan ne masu amfani da hanyoyin sadarwar suka yi ta kiran lambar da ke cikin katin don samun tabbacin mai ita mu kanmu mun gano hakan mai katin sunan shi hamadu yunusa kuma ya amince mana ya gayyato mu cikin shagon nashi da ke kasuwar katako abun mamaki hamadu ya kasa gane al'amarin domin a cewar shi an ɗauki hoton shi a lokacin da ake rajistan masu zaɓe Yana yiwuwa lokacin da suka ɗauki hoto na bai ɗauku ba na tashi. Jama'a ne suka ga abin a bisa kafar sadarwa na zamani suka fara kira na suka tambaye ni har ban ga abin da ya faru da katina na zaɓe ba. Na ce a'a saboda a lokacin ban ma tafi karɓar katina ba sai na tafi neman katina. Ban ma yi wani ƙorafi ba su da kansu ne suka kira ni cewa in zo a mazaɓa a unguwar Soni suka ce za su gyara mun ban sake komawa ba duk da kurakuran da aka gano kan katin zaben shi hamadu yunusa ya yi zaben na ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan disamba shekara ta 2020 a mazaɓar unguwar shi dauke da katin shi ta zaɓe da kuma katin shi ta ɗan ƙasa sai dai a lokacin zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka haɗa da na shugaban ƙasa zagaye na ɗaya ya ci karo da wasu matsaloli kahin yayi zaɓen Ranar na yi zaɓe, amma har sai da na je har mazaɓu uku sai suka ce min katin da bai da hoto ya za su bari na yi zaɓe su ba da za su ce ba. Sai da na haɗa da katina na zaman ƙasa sannan suka bari na yi zaɓe. A ranar 21 ga watan Fabrairu mai kamawa, Hamadu Yunusa na sa ran cewa zai cika hakkin shi na ɗan ƙasa a zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu. Madala masu haro ƙarshen shirin kinan na madashin yau a huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba daɗewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar.